daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya sauraron mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tasoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar ghana kuma za a iya saman mota alfa rediyo za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a duk sadda ake sha'awa a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana hawa sharif kamar da yadda kuka sani a kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla da a yau da takwas ga watan Nuwamba na shekarar dubu biyu da da ashirin uku, za mu dora ne a tattaunawar da muke kan kalubale da mata ke fuskanta a halin da ake ciki na matsin rayuwa da yadda gudanar da gida da iyali ke gudana. Haka yake masu sauraro muna tafi da ƙarin bayani. Idan dai masu sauraro na biye da shirin a shirin da ya gabata wakiliyar sashen Hausa ta murya Amurka da ke Jones a jihar filatin Najeriya, Malama Zainab Babaji ta somo tattaunawa da mata a teburin tattaunawar mu dangane da wannan batu da yadda mata ke hidimar kula da gida da iyali a wannan yanayi da ake ji a jika. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. To madalla yanzu kan sai jaskwata ta yamma da bauchi. Don haka bari in ja gefe inda madanyin bitrus ta dora da cewa lamarin ba shi da sauki. Na san ba shi da sauki, mu hada da Ubangiji. mun dogara gare shi yayin da mun ma yaro magana zai je ni farkon abin da nakan shi nakan fara addu'a zuciya ya Allah zan ma yaro nan magana na san karami ne yara na kanana ne amma na yi addu'a na ce uba ka sa yaro nan ya gane abin da zan faɗa mishi in sun na gama magana suna ba juna shawara ko da shike suna nan kanana ba na nan kusa zaka ji suna ce amma mama ta ce fakar mu ya haka to in hada da ubangiji da dan namu allah zai ba mu hikima sai za mu iya muyi tattalin abin da za mu ba su wanda zai gina jiki ba lallai sai nama ko kifi su ne abin da za su gina mana jiki ba around za mu samu waken soya yana da muhimmanci amfani sosai a jiki gyada ma ko da shike suna da tsada amma mu yi amfani da season za mu iya mu saye su a lokacin da yake da araha sai mu dan ajiye mu zo mu yi amfani da shi a lokacin da muke bidan su tabarin dawa gare ki akwai batun tarbiyyan yara ke a bangaren ki da unguwa da makota yaya ake wannan tarbiyya ma yara Gaskiya alhamdulillahi iyaye mata suna ƙoƙari akan tarbiyyar yara. Don kan gaskiya ne da yawa mazan sun sake ma mata tarbiyyar 'ya'ya saboda me sun dogara e tabbas da maganan babu babu suna ganin ba su da shi ai ba su da karfin da ba su da karfin da za su tsaya su yi magana akan 'ya'ya kuma ba haka ba ne kar su manta cewa Allah ne ya ba su wannan nauyin na su kula da gidansu da iyalansu daga kan mata har 'ya'ya to sai su rinka gudun saboda ne saboda wasu ba su da shi to kuma ba haka ba ne su tsaya da kafansu a kan gidansu idan suka tsaya to a nan za mu taru gaba daya a tarbiyyantar da yara a yin da ya kamata kin ga yara a gida kina nan tare da shi ne kika san halin da yake ciki a cikin gida to idan ya fita baki san da waye a wani aboki zai haɗu da shi a waje ba walau abokin nan nagari ne a'a mugu ne ke kina gida baki sani ba to abin da ya kamata kamar ita ne yadda ta faɗa cewa tana addu'a a ranta ta ya fahimci me take so ta gaya mishi ya kuma yi aiki da shi to yana da kyau mata in za mu ƴaƴan magana mu musu ta da za su gane da inda in ma sun fita sun haɗu da aboki mara kyau su guje shi. to idan har muna kokarin wannan tarbiyyantar da 'ya'yan a haka a haka wallahi sai ki sha mamakin yaran da zaki je ki gani a wannan gurin daban nasu da suke ba za ki taba tunanin yaro yana yi ba sai kin je gurin ko kuma eh in asirin nashi ya tono to a nan ne gaba ɗaya sai ki ji ma gaba ɗaya kin rasa ma me za ki ce to kan gaskiya iyaye maza su dage akan tarbiyyar yara su tsaya a gidansu kar su duba babu mu ma ai ba shi ne da mu ba a cikin gida domin samun su shi ne namu a cikin gida to don haka sai a tallafa mana ta wannan bangaren iyaye su rinka tsayuwa da kafansu. Mm-hmm. To daga ƙarshe hajiya um, duk da wa'annan matsaloli mu ne mu kula da iyalan mu daga mai gidan ma har ma su 'ya'yan. Kina ga kamar ta ina za a taimaka ma mata musamman domin su samu waraka daga irin waɗannan matsaloli da suke fuskanta to ina ganin dai kokarin mazajen namu amma su ƙara kokari ta inda za ka iya taimaka ma mace shine idan idan ka dawo gida mace ta samu wanda za ta yi shawara da shi mai gida ga shi faga abin da ya faru da baka nan mu zauna mu zaunar da yaran nan gaba mu da mu da mazajen namu mu zaunar da yaran namu fahimtar da su yadda rayuwa yake ciki ni na ga ya kamata a ce ko da namiji ba shi da shi ya zama abokin shawara a cikin gidan shi kar ya ce don to ni yanzu da ba ni da shi me zan ce akwai abin da za ka ce idan ka za wannan an ce kalami mai kyau ma ai ibada ne so idan ba ka da ma kuɗi da za ka ajiye ka zauna da matanka ku yi shawara yadda za ku yi ku samu ci gaba amma ba wai ka sake mata komai na cikin gida ka ce don saboda ba kuɗi ba to barin dawo ga da yake hajiya fatima yaya za a warware wannan matsala da mata ke ciki domin a samu waraka musamman wajen tarbiyyar ya'ya wajen biyan bukata da kuma kamar yadda ita hajiya rashida ta ce a samu kalamai masu daɗi ko a haɗa kai tsakanin maza da mata wato iyaye kenan ta yadda za a samu yara masu inganci abin da ta faɗa kam haka ne kuma sai mun ƙara da haƙuri don rayuwar yanzu gaba ɗaya in muka dube ta shi kan shi yaron gun tarbiyyarsa sai kin hada da haƙuri idan har muka ce tarbiyyar za mu yi ta ta kawai magana a sama ki maɗa faɗa wake kina tarbiyya ko shi ma uba iyaye maza haka suke idan kin zaunar da shi magana ku yi shawara wani idan har kin ji ɗan a waje ya yi wani abu tunda za ki samu mai ƙaunar ki zai zo wance kin ji ki kaza kaza to ba mu a matsayin mu na iyaye sai mu musu godiya idan muka mi godiya mahaifi ya shigo gida to kin ga mu mata mun san lokacin da ya kamata mu wa mazajen mu magana idan kin zaunar da miji zaki shawara da shi akan 'ya'ya tun da gyara ne to wani namijin zai tashi yana maganganu a shi kaza ba haka ya kamata ba hanyar da za mu ƙara kawo gyara in mun haɗa da addu'a da haƙuri uba zai kwantar da kai zai ji kalamanki akan ɗan ko ya an zo an ce mana wance fa kowa ne yayi kaza ya kake ga zamu bullo to kin ga haƙƙinsa ne ya nutsi ya san duk shi yana shugaba a ganmu duk abin da ya ɗauko ya faɗa to shi zai tabbata a kanmu to a nan ya kamata iyaye maza su kwantar da hankali don ni na ga iyaye uban da idan an zo an ce dan ya yi abu sai ya ce za ta yi abin da ya fi haka kin ga ai wannan ba kalami ba ne ka haifa ɗa Allah baka kiwo an zo an same ka wance ta yi abu to dole ka kwantar da kai garin ya ta yi abin nan ai yi mata fata kuma a nuna mata wannan fa abin ba kyau don dama ya kamata mu ma 'ya'ya tun muna ƙanana mu rinka nuna musu tun suna ƙanana kai abubuwa mai kyau da mara kyau to da zai tashi a kullun da mama na fa tana ce mun fa abu kazan nan ba kyau abu kazan nan mai kyau ne to a kullun in muna nuna ma da muna nuna musu to don haka muna kira ga iyaye maza su ma don Allah ko da a bayan idonmu su rinka zaunar da ƴaƴaye ana nuna ma 'ya wannan abu mai kyau ne wannan abu mara kyau ne muna ƙara nusar da su hanya mai kyau wanda in sun tashi tarbiyyar za ta mana karanci ba sai ɗaya girma za mu ce kurin yau za mu yi muku tarbiyya ba ba zai yiwu ba. masu sauraro har yanzu dai ana tare da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe kafin mu sake komawa ga teburin tattaunawa ta mu tare da zainab babaji da bakinta domin jin yadda za su karkare bari mu je gabinta ibrahim domin jin irin wainar da za a toya yau a kicin din namu inda ta gayyato mana kwararru a fannin girke-girke. Mai sararo barkan mu da sake saduwa da ku a cikin filin mu na yau da gobe bangaren girke-girke inda muke kawo muku girke-girke da shawarwari akan girki da yadda za a inganta shi. A yau dai a wannan zauri tare nake da masu girki wato kwararru a bangaren girke-girke wanda za su ba mu shawarwari akan yadda za mu inganta girkin mu da kuma sirrikan da ke cikin girki wanda yake sa girki ya zama mai armashi mai ban sha'awa. kuma ya sa mai gida dinga tsinke mai yau idan ya gani kuma a dinga fita kunyan baki a cikin zauren namu muna tare ne da hajiya halima muhammad mahmud wadda ke da sweet twist wato ita ma shugaba ce akan girke-girke sai malama rahama ibrahim wadda take da hazmi catering and services gidan namu dai cike yake har da matasa a ciki cikin matasan muna tare da maryam abdullahi sai ummu kulsum sani wadda ke da kulsum snosh mai sauraro a kasance tare da mu kuma a buɗe kunnuwa domin amfana da shawarwarin da za su bada a game da sirrukan girki da kuma abin da ake bukata don girki ya yi daɗi da armashi barkanku da zuwa nan zaure mai sauraro ya saba kowane lokaci makan kawo girke-girke ne yau dai na gaya muku shawarwari ne zamu bada bari mu fara daga uwa maba da mama ta kungiyar masu girke-girke ta arewaci wanda suka sa mata suna apcdn wacce take shugabantar wannan kungiya kuma ta zo da shawarwarin da za ta ba mata da za su ka da shi a gidansu ko kuma a wurin sana'ansu na girke-girke hajiya barka da zuwa barka ka dai to alhamdulillah shi shawara baya kaɗan baya yawa shawaran da zan bada shine akan mu iyaye mata shawaran da zan bamu kuma shine bamu da wani hujja da za mu jinkirta koyar da 'ya'yanmu mata girki babu shi da zarar yarinya ta samu shekara bakwai zuwa takwas tara goma to mu fara koyar da su wasu nau'uka na girki ba sai tuwo ba ne za ka fara ce ka fara koya ma yaro saboda shekarun shi bai kai wannan ba amma gurin dan yanke yanke da dan yanka maka dan albasa da dan jajjage da dan zai sa yaro ko yarinya ta samu ra'ayi ta ji kwaɗayin ita ma ta koyi girkin nan zai ba ta sha'awa kaga kenan idan tana maka dan jajjage kana kusa dan miƙo min gishiri dan zuba kaza wata rana za ta yi sha'awa ta ce ai na ga mama tana kaza tana kaza tana kaza don haka ni ma bari in kokarta in rika dan gwada kun ga a hankali kenan kafin yarinya ta kai wasu shekaru da izinin Allah za ta samu basira na yin girki kuma an cire mata kiwuya ma an cire mata ne mm. to kin ga amma aka bar su haka na a ce sai karatu sai eh, boko sai arabi by the time suka kai ko lokacin da suka kai su yi girkin kuma sai ka ga lokaci ya ƙure musu a lokacin ne za a tura su jami'a a lokacin sun tafi haddan karatu kun ga babu isasshen lokaci da ita iya mace za ta zauna ta koyi wa'annan ayyuka amma da zaran an fara da wuri to insha Allahu rabbi za a samu gangara to kin ga a lokacin ne in an zo aure kuma shi ma ba za a samu matsala ba saboda yanzu duk matsalolin da muke fuskanta yanzu duk ya danganci rashin iya girki na 'ya'yan mata da tattalin gida da to bari dan tsaye da ke in tambi su matasan saboda kamar su ya fi shafa su ne suke samun matsaloli musamman a auratayyar su inda ake ga yanzu mace wai an kai ta gidan miji bai kwanci alfahari da iya girki a alfahari da iya sa hoda ne da jan baki da kashe dan kwali mm-hmm. malama maryam kuma ga shi ke matashiya amma ke har wurin ma girkin kin bude kina koyar da girki kina girkin da sauransu ne ja ra'ayin ki ne ko a ce kina nan kwance kina latsa waya kina tiktok kina dan rayayin ki kika ce wuri ki koyi girki din so dai na dade ina yin wannan girki dan yanzu akalla zan iya kaiwa shekara hudu zuwa biyar da farawa to amma yanzu ne abin yake kara improving yake kara gaba-gaba gaskiya abin da ya fi jan ra'ayi na kai saboda ina ga ina son business ina son kasuwanci sosai so na ga yadda mutane suke yin wannan harka ta um, bakin haka catering ana dan samun kuɗi zaka samu ka rufa wa kanka asiri hmm. wani abin zaka yi da kanka ba sai ka tsaya kana tambaya ba ko aure ka yi baka da wannan matsalar tun kafin na aure nake nake yi so na samu achievement sosai so wannan abin ya jawo ra'ayi na ce bari ni ma na ga ta yaya zan fara wannan abun ta yaya zan yi making ina so in ga ga na kamo kamar yadda wancan yake yi ina in ga ina yin abubuwa na nima on my own na dependent akan kaina wato kin kashe eh, tsuntsu biyu da dutse daya kin da eh. iya zaki iya kula da gidanki eh, sannan kuma za zaki yi amfani da wannan ilimin naki na yake kuma ki sana'a da shi eh haka ne ina yin haka sosai me yasa ke baki bi maganan kallon fim da kallon waya da kwanciya akan gada ba kuma ku abu soyayya walla wannan ai ba taimako ba taimakawa kanka kake yi ba in ka ce za ka yi wannan saboda saboda za ka rinka yin abu kana duban gaba yaya rayuwa za ta kasance maka yaya abubuwa zai yanayi yana iya canzawa a kowane wani lokaci so baka san ya za ka tsinci kanka ba kawai dai na ga ya kamata in yi in fara yi in maida shi sana'a na saboda nima in independent da kaina abin da ya kara jin na sosai akan wannan abin shine saboda na ga cewar yanzu yanayin yadda maza suke in kai aure dole ga abin da suke so wani abu ba mai ɗorewa bane kullum a ce baka iya abinci ba kullum ku ci indomi ku ci waye ku ci waye ba zai yiwu ba abincin nan dai shi ne dole sai ka yi shi ta nan ne ma za ka gane miji me da yake son ka za ku zauna lafiya ba za ku dinka samun wani matsala ba amma a ce baka iya abincin nan ba kwana biyu kwana uku daga aure miji yana ganewa kun fara samun matsala kenan A akan samu matsala da wannan soyayyar da kuke aure ma yana iya mutuwa sosai akan sanadiyar irin wannan saboda an yi aure miji yana tunanin ga yanda kake ga girki ga abubuwa zaka zo kana yi mishi su kuma sai ga akasin haka mm, wato an ce man kana da kyau kara da wanka to kuma sai ba wanka sai ba wanka dole a samu matsala ba wanka saboda zai zo yau ya ga baki yi ba gobe kuma kin yi wancan ba irin dai abin da yake tunanin zai tadda ba ba shi yake gani ba so dole a samu matsala hajjara ramatu ke ma matsayin ki na wacce kike koyar da girki da kuma yadda kike sana'an ki na girke-girke ɗaya daga cikin abin da muka lura cewa yana kawo kila matsalar da ya sa matasa ba sa son yin girki shine kiuya washin girki wahala ne da shi wallahi hajiya ba wani wahala sa kai ne da kuma kana son ka sa kanka cewa kana son ka yi abin nan ai kamar yanzu a misali in ka san kana yin girki kullum kullum ashe yau kai girki gobe ka girki ko baka iya ba hmm. a misali akwai ran da Allah zai baka iko ka ce ka iya shi so daya wato kawai ka nace kana yi nacewa ne kawai ka dinga mu tun ana kanana tun kana yi kana konewa ka yi targe ya zube a hannu a ce sai ka tuka tuwon nan a ce sai ka yi kaza ai ba dan iyaye mu ba su san mu bane suna su ne amma sai ka ga uwa ke kin fita ke ne abincin breakfast din safe ke ne abincin rana ke ne na dare tana daki tana waya tana ba ta iyawa mm. wallahi tallahi hajiya in kika ga mata da yawa wallahi wata rike wuka ba ta iya shi ba kuma mace wata ma in kika bata albasa haka da bayan shi take yankawa mm. bata san ma inda za ta yi ta soma ba ni ko ba zan bari ina ina aiki yarinya na daki ba tana kwanci saboda idan a mutunci na ne idan na kai ta gidan miji yau miji ya ga abokanai ta yi girki kowa ya zo ya lashe an hmm. kuma bata iya ba fa wallahi ba za ta ka kowa ba wato shi ke sa mazan sai su ya kawo abokansa gida kenan in ka iya za a bada kunya ba sun sani kwarai da gaske kuma zai ga ya kashe kuɗi ya zo da abokanan shi ya ga ba abinci mai daɗi kuma ko ya kira su ba su zo ba ce fa nan an yi ce fa ne ga komi fa ya ji mai to bari mu zo wurin malama ummu ko akwai wani sirri ne kika sani na girki to gaskiya kam girki ba abin tsoro bane kamar yadda mamana ta ce a nan jajircewa dagewa akan yin abu yana matukar taimakawa akan sirri na girki kuma abin da yake damun matasanmu na yanzu ko da girkin ne za a yi ba a girki irin na iyayenmu da kakanni da zaki ga yanzu in miya ce yanzu wannan miyar kuka za su yi mu yadda iyayenmu da kakanninmu suke ba mu labari za ki ga an dora ta daddawa wannan ta tafasa a hankali a hankali a hankali amma mm. yanzu mm. ta fita unguwa ta dawo faka faka faka cikin minti ashirin talatin a ce miki an gama tuwo da miya to ina ku abinci zai yi daɗi. to da abinci ba wajen lantarki ne ga gas <laughs> in dai zai tafasa kawai shi kenan tafasa fari a wannan. ba na ci ɗanye ko kuma za a ci mm. half don kenan na bakin turawa to gaskiya ba da lokaci ga girki na da matukar mahimmanci da kuma jajircewa idan baka iya ba akwai wanda suka iya ka dinga neman shawara kana tuntuɓar su ya abubuwan nan suke suna faɗa maka yadda za ka yi sirrikan girki wani abu ne wanda idan mace ta riki zai taimaka mata ta gane cewa ga abin da yake sa miya ta yi zaki ga abin da yake sa tuwo ya dahu ga abin da yake sa shinkafa ta kyan gani ga yanda za a yi abin da ka sha ya kawata har ya sa ma miyan mutum ya tsinke ce yana so wa'insu irin abubuwa ne sirrika wanda za ku iya faɗa wa mata yanzu a cikin kafafen rediyo da za su fahimci cewa ga kawai abin da ake nufi a girki. Eh to shi sirrin girki wata macen za ki ga sinadarin da ta yi amfani da shi su ne sirrinta to da zai sa mata ɗanɗano mai gamsarwa sannan wata kuma za ki ga iya ƙawata shi ne ko ba haka ba ne to ni a abin na ɗauki sirrin girki shi ne ni dai abinci ya yi daɗi kin gani mm. duk sirrin ki dai a ƙarshe dai ki bani abu mai kyau yawwa mai ɗanɗano saboda ai duk sirrin ki in nazo na saka a baki bai yi daɗi ba hmm. ba zan ci ba gaskiya ne to kin fahimta hmm. so a natsu a sa haƙuri a yi haƙuri girki ya nuna dan yana cikin babban sirri babban sirri shine haƙuri da ka ya nuna saboda kin ga albasa sai ya nuna zai daɗi daddawa kamar yadda ta yi magana in daddawa bai magana bai nuna ba wari zai haka to kin ga babu daɗi so duk waɗannan abubuwa kawai jajircewa ne da haƙuri su ne sirrin girki sinadarurrukan da za ka yi amfani da su su ma sirrin girki ne so ya ya kamata iyaye su gane su nuna ma 'ya'yansu tsaftan da sirrukan girkin yanda za su yi su kame gidajensu saboda shi girki bari in muku wani alkawari yana hana saki hmm. rashin iya kuma yana kawo saki a a sha tuwo To madalla masu sauraro da fatan an karu kuma ana biye da mu a cikin shirin. Yanzu sai ku biyo mu sake rankayawa birnin Jos domin jin karshen tattaunawar Zainab Babaji da bakinta. To barin zo gare ki a kyar kusan karshe kenan yaya za a warware wannan matsala wani taimako kike ga kamar mata suke bukata ta yadda za a samu waraka daga waɗannan matsaloli da muke da shi. Nawa dai duban da nake yi shine kamar yadda ruwana ta gama magana yanzu cewa maza su shiga cikin tarbiyyar yaya maza sun dauki wahalan duniya ya sha karfinsu wanda ya kai wanda za ki ga baba a gida baya iya wasa da yara so ni zan roke da maza za su yadda su zama da hakuri su manta da duk abin da yake damunsu kaunan yayansu ya zama musu mafi muhimmanci domin za ki ga baba yaro ya zo yana dadi dadi an ce mu siya abu kaza makaranta ka tashi ma nan always maganan kenan yaro zai zo ya kwanta jikin baba baba baya so to ni kamar yadda yara sukan zo su kwanta jikin mama su same shi da sauki su zo su samu mama su fada masa eh, musu mata damuwansu ni na son da maza za su koya wancan su zama da lokaci da za su yi wasa da yara lokacin fada ya zo a yi musu fada lokacin ehe eh, kin ga wannan ma zai taimaka ga kawo maganin damoyin da muke fuskanta a ta wurin tarbiyyar da yara. ta barin karasa da ke ta yaya za a warware waɗannan matsaloli da mata ke da shi ta wajen hanyoyin samun biyan bukata da kuma tarbiyyan 'ya'ya da kuma samar da 'ya'ya na gari alhamdulillahi abin da zan ce a kai shine ta hanyoyin da mata za su samu biyan bukata sun haɗu da kashi-kashi amma yana da kyau gwamnati ta rinka dubawa wani hali talakawa suke ciki a jihohinsu ƙananan hukumominsu idan da tallafin da ya kamata su yi ya kamata su rinka dubawa suna tallafawa su ma kuma wayanda aka ba su tallafin su yi su yi ƙoƙari su fita haƙƙin da yake kansu akan tarbiyyar yara kuma kafin mu wuce wannan batun tallafi duk da yake wani lokaci kamar yadda kika yi magana ɗazu a gwamnatin tana biya amma kafin ya iso wurin wannan su mata karan kansu me ya kamata su yi domin su fita daga wannan bakar talauci da ke damunsu ya kamata mu dage da sana'a mu rinka wannan sana'ar da muke yi a cikin gida to da shi ne za mu samu mu rinka tallafawa ɗan ishirin hamsin idan ka karkare na riba ko yaya sana'a take ka yi ƙoƙari ka ga kana yin sana'ar nan saboda ita akan wannan sana'a tana da albarka ko da biyar biyar za ki rinka ci a ciki to ki yi sana'an ya fi karki yi shi kuma a wannan sana'a ne zaki samu ki rufa ma kanki asiri ki rufa ma ƴaƴanki asiri da ƴan uwanki da abokan arziki a wannan sana'a akan maganar tarbiyya kan ya kamata iyaye mazan kamar yadda wannan yar uwana ta faɗa ta ce mazan su rinka sa haƙuri a cikin zuciyarsu ‘ya'yansu su rinka rabuwa da su don idan ba su yi wasa da babansu ba da wa za su yi kuma abin mamaki ma iyaye maza suna son aihuwan 'ya'yan nan kuma amma idan 'ya'yan suka fito sai ki ga wato kama an samu wani aka wallahi kuma haka din ne to shi yasa mazan su daure yadda suke son su ta aihu a haihu to a haihu to sai da tallafin su su ma kansu rayuwar 'ya'yan za su fi jin daɗi da sakewa da walwala ai babana na suna kin ga yaron da zai zo jikin baban shi haka ya kore shi ba zai ji daɗi ba akwai wani yaro da yake da ya taba cewa anya ni ba ba kai ne ka aife ni kuwa saboda ne saboda irin mugun halin da uban uban shi ne shi ya haife shi amma saboda irin halin da uban yake nuna mishi suna da yawa a cikin yara amma shi din nan ko zuwa ya zai wuce sai ya buge shi kuma shi ya haifi ɗan to kin gani kuma suna nan ko da su biyu ne amma har da shi a ciki to sai ya dake shi ko ya zo kusa da shi fita ka bani guri to ki gaya min me ya da zai dauka a nan kin ga ai bai dace ba maza su yi hakuri ma ji kaman ba a son shi ma zai fan har ya bude baki ai ya ce anya kai wane ne ya haife ni to me ya kawo wannan yayyan da yake gani uban yana nuna mishi dan Allah iyaye maza su yi haƙuri ko da suna son yaya dama dole ne akwai wannan jarabawan dama akwai wanda zaka ji kana so akwai kuma wanda zaka ji bai shiga ranka ba to ai Allah cewa yi kar mu nuna ma yara cewa mun fi son wannan ga wannan saboda a zauna lafiya to idan an iyaye maza suna bin wannan abin da Allah ya ce za a zauna lafiya. To madannan kirar me kike da ƙarin bayani? ina son yi kari ne game da mata su mama yara akwai shekarun da in sun kai suka fita neman abin biyan bukata da kansu akwai lokacin da yaro zaki ga ya kawo abu a gida komi yawan shekarun shi yana da kyau ta tambaya ina ka samo wannan ehe so idan yaro ya kawo kin karba shiru baki tambaya ba baki sai na ya samu ba so tambayan zai taimaka ya rage wayansu damoyin da yara suke shiga ciki kamar kwanan nan wayansu samarin da nake gani a misali motocin da suna tukawa ba su kai su tuka wannan mota ba always zaki ga yaro yana waya waya always kina magana yahoo ko ina yanzu batun yahoo ne so mata in za mu taimaka ma yaranmu mu dinga bincikan hanyoyin samun kudadensu komi girman yaro bai sha karfin iyayen shi ba har su mutu suna bukatan shawarar iyaye saboda haka mata mu taimaka ta wurin ba ma yaran mu shawara kar mu ce ai wannan yayi girma ya isa ya doki decision na kanshi ba su sha karfin shawara ba karin da nake son yake. To Hajji Rashida kina da karin bayani ne? eh karin bayanin da nake son yi shine kamar yadda yar uwata ta faɗa kan yara yadda halin da suke shiga mu yi kokari mu bari yaran nan su san cewa e tarbiyyan fa da muka baku ko ba ma wurin ku yi aiki da shi ku ji tsoron Allah duk inda kuke ku yi kaman muna nan a wurin ne ka ku je ko ku je makaranta ku je ku samu wani group ku ce kun je kun shiga daga nan ne yake kawo yaro ya je ya yadda tarbiyyar shi na gida so mu ringa kokari muna nutsar da su kan tarbiyyar nan da muke basu akan cewa ko inda ba mu a nan ne su yi amfani da wannan tarbiyyar don saboda ci gaban rayuwarsu. To jama'a masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa yanzu a madadin bakin da muka tattauna da su muna godiya sosai da fatar za a amfana daga abin da muka tattauna. Na gode. masu sauraro baki ɗaya kuma a nan muka kawo ga ƙarshen shirin na yau a madadin dukkan waɗanda aka ji su suka ba da gudunmawa jan kammaluwar shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi wakiliyarmu a jos zainab babaji da bakinta fatima yusuf sa'adiya usman rashida muhammad da ninkiyar bitrus sai binta ibrahim a kaduna da fiona dudu da ta haɗa mana shirin a nan washington hawa sharif ke muku sallama daga nan birnin washington dc sai an ji manku.